أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanwa masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na wato tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice idan ba a manta ba a haduwar mu ta baya mun tsaya ne a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu umarni daga allah subhanahu ta'ala na ya isar da sakon shi a fili wato ya fara da'awa ta bayyana kenan wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da tattaro iyalan gidansa wato banu hashim kenan da banul muttalib ya isar musu da wannan sakon ya ne musu taimaka mai wajen isar da sakon allah subhanahu ta'ala wanda kamar yadda muka faɗa ba wanda ya amsa mai a cikinsa a wannan lokacin in banda sayyidina ali bin abi talib wanda dama shi tun ma ranar farko da Allah subhanahu ya tuba annabi Muhammad sallallahu alaihi ya riga ya imani da shi daga nan annabi sallallahu alaihi ya tafi dutsen safa yayi kira ga larabawa yana cewa ya sabaha wadda kalma ce da ake kalma ce da ake wato amfani da ita wajen jawo hankalin mutane don su ji wani abu muhimmi wanda wannan yasa duk mutanen maka suka taru a ga wani dutsen safa annabi sallallahu alaihi ya fara da gabatar musu da matsayin shi gunsu na kasancewar shi mutum ne mai gaskiya wanda ba su taba samun shi da wani abu na karya ba wannan yasa eh, wannan ita ce amsar da suka bashi da ya tambaye su shin in na ce muku ga wata runduna a bayan dutsen nan za ta kawo muku hari za ku yadda da ni suka ce ai baka taba yin karya ba anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar musu da sakon Allah subhanahu wataala ya bayyana musu cewa shi manzon Allah ne bayan nan kuma ya shimfiɗa wata ka'ida wadda ita ce ka'idar da duk wanda yake so ya tsira duniya da lahira ya kamata ya bi ta hanyar kiran makusantan shi da kuma faɗa musu cewa matuƙar kuna son ku tsira kusancin ku gare ni ba zai amfane ku ba in ba ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ba amma idan kuka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to kusancin ku da ni zai iya muku amfani anan ne muka dakata yau kuma za mu ci gaba mu ga irin gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha da mutanen maka bayan ya isa musu da wannan sakon wannan wato gwagwarmayar bata ɗau wani lokaci ba domin ta fara a daidai wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa da wannan sako yadda baffan shi abu lahab ya tashi ya kira wato wata kalma mummuna game da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa tabban ya muhammad wato halaka ta tabbata a gare ka taɓewa da duk wani abu mara kyau ya tabbata a gare ka don wannan ne ka tara mu wanda Allah subhanahu wataala ya mai martani ya mai raddi inda ya saukar da surar tabbatar da abila habin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hamalat al-hatab fi jidiha hablum min masad wanda tun a wannan rana Allah ya tabbatar da cewa Abu Lahab dan wuta ne Abu Lahab ya rayu bayan wannan kalma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shekaru da sun kai kusan shekara goma amma ko daidai da rana ɗaya duk da irin himma da yake da ita ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake yi domin harbin shi yake yi duk inda ya nufa domin ya ƙaryata shi bayan ya gama wa'azi amma ko sau ɗaya bai taɓa buɗan bakin shi ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba dan ya kareta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara nuna mana irin gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita yadda duk abin da ya faɗa sai ya zo ya tabbata kamar yadda ya faɗa wanda da ba annabin Allah bane da haka mata yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ɗau manhaji na kiran mutane ya fara yada da shi yakan samu taron ƙurin shawa ya karanta musu alkur'ani ya tunatar da su Allah subhanahu ta'ala da irin ni'imar da ya musu da ya sanya su a cikin wannan gari mai girma na garin makka ya kuma tuna musu da abin da zai iya faruwa gare su matukar sun yadda su ba Allah subhanahu ta'ala wanda ƙuraishawa abin nan bai musu daɗi ba kuma dama duk wasu manyan gari a galibi ba su cika son mai zuwa ya kawo gyara ba wannan yasa ƙurayshawa suka yi amfani da hanyoyi daban-daban don ganin cewa sun tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam sun hana shi isar da wannan sako na san dan uwa za ka yi tunanin cewa to ai hanya mafi sauki wadda ya kamata a ce sun bi tsaye da wannan sako a ba komai bane kawai sai su nuna mishi abin da kake tunƙaho da shi wanda shi kake nuna cewa shi ne aikin da Allah ya ma ai mu ma za mu iya kawo irin shi domin ba daga Allah ya zo ba kai ka kirkira kayanka wato alkur'ani kenan amma shawa sun buga sun buga sun ga wannan hanya ba za ta yi ba saka sai suka ɗau wasu salo daban-daban na ganin cewa sun daƙi da kiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin salon da suka ɗauka akwai ƙoƙarin wato haɗa shi da yan uwansa kasan allah ya yi wa mutum wato wata ɗabi'a ta kasancewar yana so ya ga cewa yana tare da yan uwanshi a kowane lokaci duk wani abin da zai kawo mai rikici ko zai kawo mai matsa da yan uwan nan nashi zaga mutum yana kokari ya nisanci wannan abin har ta kan kai ma wasu mutanen saboda kokarin kasu saba yan uwansu sukan ki gaskiya su rike bata duk da cewa sun san wannan abun bata ne dan dai kawai kar a samu sabani tsakanin eh, su da yan uwansu wannan abin da ƙuresha suka kokarin amfani da shi kenan inda suka tafi zuwa ga abdul muttalib suka tafi zuwa ga abu talib suka nemi gare shi da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana domin fa sun riga fa sun gaji da yadda yake aibata su yake aibata irin ibada da suke yi yake kuma nuna cewa abin da kakannin suka yi ba daidai bane wanda yasa Abu Talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai bayani hakan da suka gabata ci nasara ba sai suka sake dawowa na biyu suka yi wa Abu Talib magana cewa fa ka fa fa cewa da addinin mu da addinin ka fa duk fa ne wannan ya zo ne yana yakan addininmu yana nuna cewa iyayenmu wawaye ne sakarkaru ne sun bauta abin bai dace a bauta musu ba kaga kenan idan ka taimaka mana muka yaƙe shi ka mun taimaki juna ne gaba ɗaya wannan ma dai yasa abu talib bai amsa musu ba to da suka ga hakan nan fa ba ta yiwu ba sai suka zo mai suka fito mai a fili cewa fa to mu fa a shirye muke za mu yaƙe ka tare da shi din tunda ba ka hana shi ya dinga taɓa mana allolinmu ba za mu haɗu mu yaƙe ka duk wanda za mu haɗu mu yaƙe ka har sai wato mun ƙare matuƙar dai wato baka daina yin wannan baka hana shi yin wannan abun ba wannan ya sanya abu talib ya kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa fa ba gafa abin da mutanen ka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tsammanin cewa wato abu talib ya daina bashi kariya kenan har annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mashi ke ce mai wallahi da za su ɗau rana su ɗora ta a hannuna na dama su ɗau wata su ɗora shi a hannuna na hagu akan sai na bar wannan abin da nake yi wallahi ba zan bar shi ba har sai Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiya ko kuma na halaka wajen kokarin isar da wannan gaskiyar wanda yasa Abu Talib ya ƙara tausayawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba shi tabbacin cewa ya ci gaba da abin da yake yi ba zai daina ba shi kariya ba da wannan hanya ta ki mutanen garin maka sun dan salo daban-daban sai kowace kabila ta dubi wanda ya karɓi musulunci daga cikinta suka fara azabtar da su a cikin wannan ne aka azabtar da su irin su bilal ibn abi rabah wanda a lokacin bawa ne na umayya ibn khalaf a cikin wannan ne aka azabtar da irin su ammar ibn yasir da mahaifinsa da mahaifiyarsa da 'yan uwansa wanda mutane suke cikin kabilar wato banu makhzum an azabtar da su ta yadda ya kai wato mahaifin nan nasa da mahaifiyarsa da kuma dan uwan nan nashi duka sun halaka saboda tsananin azabtarwa balma a ciki banda waɗannan akwai wasu mutane kamar su annahdiya wanda ita ma baiwa ce da aka azabtar da ita har sai ta makance bayan ta makance ne abu jahal ya zo ke cewa yanzu dan allah a ce wai abin da nahdiya take ne shine gaskiya yanzu da mu da ita waye fi daraja idan da da gaske ne wannan addinin da ake kira da take da wannan addinin da ta bi gaskiya ne ai da idan ta ya dawo wannan abin da ya faɗa Allah subhanahu wataala ya dawo mata da ganinta ya kuma gani ya kuma tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma dama ya san cewa annabin gaskiya ne amma ki bin shi kawai saboda wato hassada da kuma tsoron kada darajar shi ta faɗi banda wannan hanyoyin sun wasu hanyoyi wajen ganin cewa mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun kakkabe su daga gare shi idan aka samu wani mutum mai girma al'umma ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da addinin shi sai a je a same shi a ce to daga yau za mu yanke ka za mu daina kula ka kasuwancinka za mu hana a dinga siya agunka za mu hana a dinga siyarwa agunka su ta dai faɗa mai abubuwan da zai sa wato ya ji sanyin gwiwa ya ƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwan da suka yi bai hana musulunci yaduwa ba balma sai bunƙasa da ya ƙara yi to ana cikin haka ne lokacin hajji ya karato wanda a lokacin hajji kamar yadda muka sani mutane daga kowane nahiya ta kasashen larabawa sukan shigo garin makka saboda yin hajji dama kamar yadda muka faɗa aikin hajji aiki ne da annabi ibrahim ya koyar da mutane larabawa kuma sun gaji wannan addinin daga annabi ibrahim alaihi salam duk da cewa sun shigar da wasu abubuwa gurbatattu a ciki to idan an shigo garin mutane da suka zo suke shigowa garin makka saboda su hajji larabawan makka sun ji tsoron za su iya jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa su yi imani da shi saboda sai aka zauna aka yi wani conference aka zauna aka wani taro saboda a samu hanyar da za a bi a ga cewa masu shigowa maka ba su tasirantu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to amma a wannan conference din aka zauna aka dinga kawo ra'ayoyi waɗanda suka ce ai babban hanyar da zamu bi kawai shine mu ce wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai bane sai makareci to amma kuma sai su Yesu suka dawo kan suka ce ah kuna cewa makareci ne yaushe ya taɓa muku ƙarya in ka faɗa mutane ba su imani da ku ba dan dai aka dinga kawo ra'ayoyi wasu ce mu ce bauka ne sai su ce a ah, ai bamu mu taɓa gani yayi bokanci ba haka dai suka dinga kawo ra'ayoyi daban-daban wanda daga ƙarshe dai suka yadda da cewa wato suka ittifaki akan kawai mu ce mai mai sihiri ne domin ga aikin shi yayi kama da mai sihiri domin duk wanda ya shiga addinin shi ya karabu da yan uwan shi wanda ba shiga wannan addinin ba ya karabu kuma da iyayen shi da sauransu wanda wannan kuma ba komai bane sai irin aikin da mai sihiri wannan shine abin da suka yi ittifaki a kai suka kuma fara amfani da shi suka dinga yadawa wato sun yi amfani da suka sanya mutane a duk wasu kafa a duk wata kafa ta shiga garin maka da ayari ya shigo wannan mutane za su tara waɗannan ayarin su musu bayani cewa mun tsaye da ku ne ba don komai ba sai don mu nusantar da ku game da wani abu muhimmi da yake faruwa a wannan garin akwai wani bawan allah mahaukaci wanda mai sihiri ne kada ku yadda ku saurare shi domin ya zo mana da wani abu da ba mu san shi ba kakannin ba san shi ba haka suka dinga yi suka dinga yi wa mutane tasiri mutane su yi kokari suke ga cewa ba su kusanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan kar ya cutar da su da wannan hauka da yake da ita haka nan kar kuma sihirin da yake yi ya musu tasiri to amma kun san cewa mutane ba duka suka zama ɗaya ba akwai masu hankali akwai mutanen da suke da hankalin da duk abin da suka ji sai sun kokarin su ganin cewa sun tabbatar da gaskiyar wannan abin duk da cewa mafi yawan mutane kan haka suke kara zuba suke ba sa amfani da irin hankalin da Allah subhanahu wataala ya basu idan aka kawo musu labari ɗauka kawai suke su yi amfani da shi ba tare sun bincika sun ga cewa wannan labarin daidai bane ko ba daidai bane amma akwai wasu mutane kaɗan da Allah subhanahu wataala ya ni'ima wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗannan mutanen wanda duk abin da ka zo musu da shi ba za su ɗau wani mataki ba sai sun tabbatar da gaske wannan abin wannan ya yi sanadin mutane irin su wato imam ibn sa'alaba sun imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da aka kawo mai labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hauka shi kuma ya kasance mutum ne da yake magani yana ba da magani irin na wanda suka samu wato tabin hankali sai tausayi ya kama shi ya ce kai aiko da zan haɗu da wannan mutumin ada ko na taimaka mai da irin barwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mun dalilin haka ne ya nemi saduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da isa gare shi sai ya ce ya kai wannan wato mutum wato ya kai Muhammad labari ya zo mun cewa kakan yi fama da ciwo irin na hauka ni kuma Allah ya mun baiwa wato ta warkar da mahaukata ko za ka iya da gwada magani na a kanka lallai wannan wato ba karaman magana ba ce ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce mai yana da hauka amma kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyan hali kuma ya san cewa wannan mutumin abin nan da yake faɗa ba wai ya faɗa ba ne don ya musguna mai a'a iya abin da ya sani kenan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi fushi ba sai ce to iya da shi zaka iya sauraron abin da zan faɗa ma yace eh ina saurare a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai muƙaddima inda ya fara da cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga wannan waje mutumin nan fa sai ya ji wannan maganar bace kama da maganar mahaukata ba sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko za ka taimaka ka ƙara maimaita min wannan abun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara maimaita mai dan ya tsaya ya ce to menene aikin naka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a ya mai bayanin musulunci ya faɗa mai duk abin da aikin ya kunsa wanda dalilin wannan ya shiga cikin musulunci ya zama daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai akwai darasi gare mu mu 'yan uwa musulmi daga cikin abin da ya faru a wannan yanayi yanzu lokaci ne da ake amfani da kafafen yada labarai ake yada miyagun abubuwa game da musulunci wanda mafi yawan musulman da muke tare da su kai har wanda yake makwabtaka da kai galibi ya samu wato galibi abin da ya sani game da musulunci ya same shi ne ta hanyar kafafen yada labaran nan wato ya samu mu miyagun wato abubuwa game da musulunci bai san gaskiyar musulunci ba sawaka idan wani cikin su ya bujiro ma ya zo ma da wata magana da kai kake ganin wato magana ce mai kawo wato ya zo ma da wata magana wadda magana ce da bata da kyau game da musulunci ba kamata yi kai fushi ba a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yi kokari ka gane da shi wannan musulunci tana yi wa idan kai haka zai gane musuluncin kuma zai zo ya bi shi matuƙa zuciyar shi wato tana da tsarki Allah subhanahu wataala yana faɗa mana a cikin alkur'ani a cikin suratu bara'a suratu tauba kenan yana cewa wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana wato da wani daga cikin mushrikai zai nemi wato mafaka a gunka ka saman mai mafaka ba dan komai ba sai dan ya ji irin saƙon da Allah subhanahu wataala ya zo da shi saboda su wato mutane ne da ba san asalin gaskiyar wato abin da musulunci ya kunsa ba wannan wato hanya da ƙurashawa suka bi ta hanya da kafafen yada labarai da suke da shi a wannan lokacin wato kamar yadda muka sani kafafen yada labarai wuka ce mai kaifi biyu in an yada wani abu don a cutar da kai to abin kuma yakan iya zuwa ya zama ma amfani kamar da yadda muka gani a abin da ya faru a wannan bawan allah wanda ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banda shi akwai irin su abu zar alghifari wanda su ma irin wannan ne ya sanya suka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da ya ji irin wannan labari sai ya turo dan uwan shi unais ya ce ka je garin makka an ce akwai wani mutum ya bayyana je ka ji mana me mutumin nan yake dauke da shi ko da ya zo ya samu dan bayanin da ya samu da ya koma mai bayani abu zar alghifari ya ji wannan bayanin bai kosar da shi ba sai ya taso takanas ta kano ya taho zuwa garin maka saboda ya ji menene gaskiyar wannan abin wanda bayan ya ji gaskiyar abin ya kuma yi imani da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai mutane irin su amr ibn abasa wanda yana can a garin yaman ne ko da labari ya isa mai game da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma tasowa yi takanas ya taho garin maka ya imani da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam banda kuma wannan wato hanya da suka bi ta amfani da kafafen yada labarai wanda mun ga irin tasirin da suke da shi wanda yasa da yawa ba su saurari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewa wasu kuma ta dalilin wannan suka amfani wasu kuma ta dalilin wannan suka saurare shi wanda yana nuna mana muhimmancin kafafen yada labarai wajen yada gaskiya ko kuma yada bata wanda ya kamata a ce musulmin zamanin nan sun yi amfani da wannan baiwa da Allah subhanahu wataala yi wa mutane ta kafafen yada labarai saboda yada wannan addini ga dukkan duniya banda wannan akwai ƙoƙarin wato sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sunaye na banza kamar yadda muka sani suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar shi shine abin yabo wato muhammad abin yabo kenan to ƙwarai shawa sun yi ƙoƙarin canja mai suna inda suka koma suna ce mai muzammam wato abin zargi wannan kuma ba komai yasa suka yi haka ba sai dan amfani da kalmar muhammad kadai wato wani abu ne da yake nuna lallai mai irin wannan kalmar ba zai zo da abin mugu ba to a ce mutane su ji su suna aibata wannan mutumin kuma suna kiran shi da abin yabo zai wato kawo wani wato cin karo tsakanin abin da suke faɗa da kuma tsakanin sunan wannan wato bawan Allah wannan yasa suka kokarin canja wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna suke ce mai muzammam wanda wannan hanya ce da duk wani mai kokarin bata gaskiya yi kokarin yi duk inda ka zo kana yada gaskiya zai yi kokarin ya ga cewa ya sama wani suna na banza wanda wannan sunan zai sa mutane su nisance ka banda wannan hanyar akwai hanyar kokarin wato a zo a zauna a kan teburi a ga cewa an siye ka da kuɗi ko an siye ka da makami don ka bar wannan abin da kake yi wannan ƙurayshawa sun yi amfani da shi ta inda suka tura utbat ibn rabi'a zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi yake ce mai ya kai muhammad ka zo mana da abin da mu sani ba wai me yasa ka zo da wannan abin ne shin dukiya kake so in dukiya kake so za mu yi kokari mu tattara ma iya abin da muke da shi na dukiya ah, ta inda suka aika mai da utbat ibn rabi'a ya je ya same shi yake cewa ya kai muhammad ka zama da wani abin da bamu san da shi ba shin dukiya kake so ne yasa ka zama da wannan abin in dukiya kake so za mu iya kokarin mu tara ma dukiyar da sai ka fi kowa dukiya cikin mu idan ba dukiya kake so kuwa kawai mata kake so za mu tattara ma kyawawan mata a cikin mu sai wadda ka zaba za mu aura ma idan kuma shugabanci kake so za mu sanya ka zama kai ne shugaba a kanmu ba abin da za mu yanke matukar baka yadda ba wannan duk kokarin su ne na su ga cewa sun sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukiya yake nema ba ba kuma mata yake so ba ba kuma shugabanci yake so ba domin dama shi tun asali ya fito daga tsatso ne mai girma ya fito daga tsatso mai girma ya fito daga dangin da su ne dangin da suka fi kowane dangi girma a cikin shawa wanda dama haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a duk lokacin da zai aiko annabi yakan zaɓi dangin da ya bi kowanne dangi dangantaka a cikin al'umma sai aiko shi a ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar dangantaka hakanan da dukiya yake so ba sai ya zo da wannan da'awar zai samu wannan dukiyar ba akwai hanyoyin da zai tara dukiya ba tare da ya haka ba hakanan da mata yake so zai iya samun mata kyawa baya aura ba tare da ya zo da wannan da'awar ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mai wasu ayoyi daga cikin sotu fusilat inda ya bayyana mai cewa saƙon shi fa shine saƙon Allah subhanahu wataala su ba Allah su bi manzan shi saboda samu tsira duk da cewa sun san da haka amma ba su bi wannan abun ba da cewa sun san da a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shaidan ya ruɗe su hassada ta ruɗe su suna ganin cewa ta yaya za mu bi Muhammad duk da cewa a cikinmu ba kowa ba ne shi illa talaka ta yaya za mu bi shi alhalin talaka ne a cikinmu ta yaya mu manyan gari mu wane da wane a ce mun sauko da girmanmu mun zo muna zama da irin su bilal irin su ammar bin yasir wannan ya sanya su girman kai ya sa suka kibin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan kuma ya jawo musu taɓewa a duniya da lahira wanda wannan darasi ne a gare mu kada girmanmu ko kuma matsayin da muke da shi ya hana mu bin gaskiya a duk inda muka same ta duk inda kaga gaskiya yi kokari ka bi ta saboda duk abin da za ka yi a wannan rayuwa ta duniya dan lokaci ne kankani in ka daɗe a duniya ka shekara ɗari biyu baka san shekaru dubu nawa za ka yi a kabari ba baka san kuma abin da zai faru ba nan gaba in an je ranar tashin kiyama akwai yini ɗaya kawai da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa tsawon shi ya kai shekara dubu hamsin in ka shiga aljanna zama ne na dindindin hakan wanda suka shiga wata suma zama ne na dindindin saboda ka karka bari dan wannan daɗi da kake ji a duniya ko dan wannan matsayi da ake baka ya hana ka bin gaskiya a duka duka nan lokaci ya mana halinsa za mu dakata sai kuma wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya haɗa mu za mu ci gaba da ganin irin gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik